Assalamu alaikum la family to kusum kusum da magana shi da Allah ku yi sharti ku yi sharti saboda akwai babban matsala ka gane in mutane kuna son ku bada information a zan fasi ku zan bada information yan kware kun gane ga kusa mutane suna kaba wala duk in kun ga irin soja ko kuma uh, lai lai lai agent criminal in nan sun zo sun yi kidnapping mutum sun tai babu magana shi ba agent shi mutunan adibi kusum kusum kasa wallahi adibi kusum kusum kasa akwai abin da yasa sun kai mutane suka nan da mutane haka nan saboda tsaro saboda tsaro wallahi saboda harkan nan ta faransa ta su makorona nan da yan itajinin nan ba a raida da suna shi yasa yanzu za an ga masu harkar kusum kusum ba iya sani ba zan ta harkar kana politik mu yanzu yan dadin baki an gane mu su baba tani sai da su ce ka wadanta yan dadin bakin rezo na <laughs> Allah ya kare kiyaye mu Allah ya sa mu gane ai ne ndaran gba jama mu jingi passe information an ndaran di agent criminel k'a kaga boraza to ku samu su ido ku kalla saboda baban zaba sai sun yi enquête ils vont faire leurs enquêtes eh mana ba a bari ko salula ta shiga balle wani abu sai sun kare enquête su gina a ba ku shawara in ba haka nan ba su bari kenan a bari kowa ya aikin shila family saboda isin gaba bora borago te ikaga boradi su sun sa abin da yasa sun ka sun ka hangi mutum sun ka zo sun kai doke mutum wa wala Allah ya samu gane Allah ya kara kiyaye Allah ya kara tabbatar da muna alheri baba cani muna godiya dubu dubu soja mahajan criminal ana gaisuwa ko ana gaisuwa la gendarmerie police Allah ya ƙara ka sama kai fanai fan fan fan fan masu kula da kasa. ba kwana dare da rana one love one love Allah ya samu dace ku da kun ka sani la fami mu je mu yi sallah haba haba na mance ka je vous love je vous tam tam je vous eh, eh, mu pete